Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta ce mutane bakwai ne ta tabbatar da mutuwarsu a jiya Lahadi sakamakon yamutsi a cikin garin Jos bayan kisan wasu matafiya kan hanyar su zuwa jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan jihar Filato Edward Ebuka ya ce matakin sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Jos ta Arewa da kuma karfe shida na yamma zuwa shida na safe a kananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu don a hana rikici ba zuwa ne a sauran sassan jihar. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce an samu matsiya wasu sassan cikin garin Jos, mun kuma samu adadin rayukan mutane bakwai da aka rasa a ƙidayen ƙarshe da muka yi. A gefe guda kuwa ƙungiyar ƙabilar Irigwe ta yi barazanar kai jaridar Daily Trust kotu bisa zargin ɓata wa 'yan ƙabilar suna wanda a kanun labaranta na ranar Lahadi jaridar ta wallafa cewa ƙabilar Irigwe ne suka kashe matafiya a Rukuba Road da ke Jos. Mai magana da yawun kungiyar kabilar Irigwe David Malison ya ce sun yi nazari sun kuma gane cewa jaridar bata bi dokar aikin jarida na tantance waɗanda suka yi kisan kafin ta wallafa labarin ba. wannan abun ya faru a sabar salin nan ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun sai ita daily trust a fili ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan abun su daily trust sun yi amfani da sanarwa da ita hukumar 'yan sanda ta bayar aikinsu ne su bincika a kai eh. abin da aka fada mm. yanzu haka za mu kai su kotu domin abin da suka yi wa kabila eh, irigwe ba ta suna ne kuma muna so su ba da hakuri a fili and then kuma na kai karan su ga Nigerian Press Council. Da na tuntubi babban editan jaridar Daily Trust Naziru ilu kuwa cewa ya yi ya zuwa yanzu ba su sami wani rubutaccen korafi daga kungiyar ta irigwe ba don haka ba za su ce komai kan batun ba. A halin da ake ciki dai malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya. Daraktan kula kula da sha'anin ilimi a ƙungiyar Jibris jihar plato Sheikh Imam Abubakar Gana ya hori matasa ne da su kasance masu biyayya su kuma kaucewa ɗaukan doka a hannunsu. Abubuwan da ya faru bai yi daɗi ba kwarai da gaske. Kuma matasan plato masu ilimi ne, ilimin addini da ilimi kuma na zamani. Abunda hankali bai bayar ba ƙarfi baya bayarwa. Abunda zaman lafiya bai bayar ba masifa baya bayarwa. Shi ma Rebran Ayuba Asheshe ya ce jama'a su haɗa kai don kawo ƙarshen tashin tashina. Mu haɗa kai abin da ke mu abin da ke kashe mu ba wani Kirista da ba shi da dangi musulmi ba wani musulmin da ba shi da dangi kirista ya za mu ta kashe kanmu dole ne mu tashi gari ya waye. A yanzu haka dai hankula sun fara kwanciya a jihar Plateau sai dai har ya zuwa wannan lokaci gwamnati bata ɗage dokar hana fita ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.